gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim amani kashi na goma sha shida zai shiga toilet don yin wanka ya dan dakata jin abin da take faɗa. Ashe kin san da auren? Ai na ɗauka ko sadaki na baki karɓa ba, baba idi kika barwa. Baba idi na aura. Ta tsuke fuska kamar ba da ita yake ba, ya gyaɗa kansa ya shige wankan sa Kafin karfe shidan da Abdulsalam ya ɗeba musu, sun kintsa suna jiransa. Ji take yi kamar ta tsuntsuwa ta bar su, don ta ga kamar su duka yanga suke mata. Ko da Abdulsalam ya zo sai da ya bashi magani cike da kokon duma, ya sha sosai. Ya bashi kullun wasu a leda, ya ce ya jika kullun ya sha ya kuma yi wanka. da mukta ya nemi ba'asi sai kawai ya ce masa na fahimci baka da lafiya ne wannan kuma ba komai bane tsari ne da dafa irin nawa na baka a motar Abdulsalam suka wuce zuwa filin jirgin ƙasa a nan ya bar motar tasa suka hawo jirgin ƙasa mai shiga har cikin Kenema province zuciyar Amana sai tsalle take cikin ƙirjinta tana kisa ma kowace iriyar tarma mamanta Jal'an za ta yi mata ko za ta yi da cewa ita ma ita ce da ta haifa tunda an ce ta samu wasu 'ya'yan bayan ita Kenema province Sierra Gidan da suka nufa matsakaicin gida ne da bai cika girma ba. Akwai ƙaramin gate wanda mota za ta iya shiga har cikinsa. Taxi ɗin da ta ɗauko su daga filin jirgin ƙasa zuwa gidan ta ajiye sa a ƙofar ƙaramin gate ɗin. Suka ƙarasa. Abdulsalam ya danna ƙararrawa yana gaya masa nan ne gidan da Jal'an take rayuwa tun bayan rasuwar mijinta uban 'ya'yanta. Ta ci gadon wannan ƙaramin kyakkyawan gidan ita da 'ya'yanta. Fajir baki ji ana danna ƙararrawa ba ne? In ji yayanta Safwan wanda kansa ke kan allon kwamfuta bisa cinyarsa. Rubutu nake yi, ba na son tashi. Ta ba shi amsa cikin su da bata cika fita sosai ba, amma a junansa suna yawan yin ta saboda yarensu na kiriyo, wanda ya mamaye su, wanda shine lingua franca na ƙasar, musamman a su ke nema. Hajiya Jal'an da ta fito daga kicin, sai kawai ta ƙarasa ta buɗe kofar da kanta, don ta san halin farji da kiwa. Tunda ta faɗa hakan ba za ta tashi akan lokaci ba, za ta bar baƙin nasi ta tsayuwa, sai ta mula don kanta sannan za ta tashi ta buɗe. Fara, doguwa, kuma dai yarinya da ke tsaye a gurin, ta bi ta da kallo. Doguwa san ɓaleliya mai kira da tsayin matan Saliyo, kamanninsa kaman an tsaga kara. Idan ba idanta ne yake mata gizo ba, irin wanda ya saba yi mata. Exactly kamar yadda take a tsaye da rarriya, shekaru ashirin da ɗaya baya. Tana son tuno inda ta santa amma ta kasa, sai dai feeling of familiarity, saboda wani maternal sensation da ke ƙara mamayarta. kamar ta santa a wani wajen, kamar ta daɗe da sani da sabawa da yarinya da ke tsaye, haka take ji a ranta. Amma iyakar tunaninta bata iya ta tuno inda ta santa ɗin ba. Amma da ta jingina da ƙofa tana kallon mamanta da ba ta buƙata a yi mata ƙarin bayani. Jal'an ce, Jal'an ɗin Dadi Usman, wadda ta hana shi iya rayuwa da kowace mace saboda kyawunta da haiba da ba duk mata Allah ya yi wa ba. Ga ta nan da ƙuruciyarta har yau, at the age of 40. Wasu hawayen farin ciki suka so matsira akan fararen kumatunta. A hankali bakinta da ke rawa ya motsa cikin farta harfan Ma, mm, mama, mama na. Jal'an wadda ta zama kamar an soma rewinding kaset a cikin kanta, ta soma zaro idanunta sosai, kafin ta miƙa mata hannu, ita kuma ta tafi da gudu ta shige. Suka rungume juna kamar ba za su saki ba, suka saki kuka a tare mai sauti. Muktar da Abdulsalam sai suka koma gefe cikin tausayawa. Muktar da ji hawa yana son tsatsako masa, Dan sai ya ji wannan runguma ina ma shi Umamu ta yi wa, ya tuno tasa Umamun. Yau shekara kusan goma sha biyar kenan rabansa da ita. Yana ji Abdulsalam na cewa amana ta cika ta haka. A yayin da shi kuma yake tsani hawayensa da bayan hannunsa. Cikin jin kunya Mama Jal'an ta janye jikinta daga na Amani. Ta ce barkanku da zuwa, ku shigo daga ciki. Safwan da Fajir suka miƙe suna kallon kallonsa da bakunta a idanunsu. Har falanta ta yi wa Muktar da Abdulsalam izinin shiga, jikinta har bari yake yi. Sam ta manta babu mayafi a jikinta. Dan jini ya gama bayyana kansa. Ya gaya mata yadda ce ta Alhaji Usman Faskari ta biyo ta. Dama ta riga ta sani ko ba daɗe ko ba jima za ta zo gare ta idan har tana raye. Shi yasa bata taɓa damun kanta a kanta ba, tunda dama babu shakuwa ta shayarwa a tsakaninsu. Amma lokaci zuwa lokaci, takan tuna cute fuskar jaririyar mai tsananin kama da ita, wadda bata ɗauko munin mahaifinta ba ko ta farce. Tana kuma tambaya kanta sau ko ta rayu? Zafafan hawaye ne suka zubo mata tana kallon Amani, wadda har zuwa lokacin kukan farin ciki take yi, ta haɗa kai da bango. Mukta dai dubi Jal'an sosai da tsoro da mamaki, domin ya tsanta na ƙarshe mai cindo ya ɗauki hankalinsa, kuma a duka hannayenta. Da wasu attributes nata da yawa, musamman da ta juya baya tana tafiya, ta kwanta akan digadiganta irin na umami. Duk da kai tsaye ba za a ce tana kama da umamu ta fuska ba, amma a fuske suna kama ɗin. musamman idanunta da dirin jikinta mai kauri ba irin na amana ɗan shalaf ba ga kuma cindan nan guda biyu da ke hannun umama a nata hannun duka biyun hagu da dama ita ma he was shocked truly shocked amma wace hujja gare shi na cewa jal'an jinin umamu ce shi kansa bai san komai akan umamu ba ko ƙasar da ta fito bai sani ba babu wannan shakuwar a tsakaninsu tun yana yaro yaushe ma ta hirar da shi balle ta gaya masa wani abu makamancin wannan ya dai san umamu ba 'yan Nijar ba ce ba kuma haihuwar difa ba ce wato bakuwar haure ce da aka auro ta tun ana cinikin auro matan Saliyo ga masu mulkin ƙasar Nijar. Amma bata taɓa yi masa matashi akan ƙasar da ta fito ba, ko zancen wani nata. Yo ina ma ya ganta ya zauna da ita, saboda har ya bar gida, ba shi da wannan alfarmar irin ta shaƙuwar ɗa da mahaifi da ita. Nan da nan wannan ɓoyi ya siffata sa ta ɓace rai da rashin walwala, mai bayyana lokaci-lokaci a tare da shi, ta zo ta lullube yanayin sana'ar nuri da yake ciki a yanzu. Wato fuskar nan tasa ta ɓace rai da haɗewar fuska, wadda da ita ya fi kamantuwa a ko da yaushe. Abdulsalam kansa sai da ya notisin canzawar fuskar Muktar, Don lokaci guda ta yi jawar ta haɗe kamar hadari. Duk wata walwala da ke kan fuskarsa a baya ta ɓace, a ransa cewa yake yi. Dubi da yadda uwa ta rungume ita a bainar jama'a, tana kuma zaune da 'ya'yanta biyu a falo guda. Ɗaya tana homework, ɗaya na aiki a kwamfuta. Ita kuma tana dafa musu abinci, amma shi? Hmm. Da umamu bai taɓa samun irin wannan zaman batun da ta haife shi. sai ka ce ba haihuwarsa ta yi ba, ko kuma tana da na sanin haifar tasa ne. Kar ka so ka ga yadda fuska da idanunsa suka koma a wannan lokacin. Kafin ka ce mi. Jal'an ta cika gabansa da kayan abinci da abin sha na alfarma. Tana faɗin ku ci ku sha, na tabbatar kun sha tafiya. Na tabbata daga Najeriya kuke. Ko daga Freetown zuwa Kenema sai mutum ya ta a jirgin ƙasa. Ta zauna akan kujera don su gaisa, Amana ta ƙara komawa jikinta, sai da ta san yadda ta yi ta kwanta a jikin nata. Kunya ta fara kama Jal'an. ita kuwa fajar, ta kasa haƙuri, ta matso tana tambayar maman nasu. Mamma, wace ce wannan mai kama da ke haka? Ke, daga mu mamma na. Safuwa ne ce, yayar mu ce ta Najeriya ko? Sai kuka ya kwace wa Jal'an. Amani ta mika masa hannu ta janyo fajar da safuwan jikinta. Jal'an ta haɗa su su ta rungume a jikinta, tana cewa alhamdulillah. Jikina ya daɗe yana bani kina raye dama. Kuma ko ba daɗe ko ba jima na san zaki zo gare mu, muddin da gaske ni na haife ki a duniya. Muktar ya zamo ƙasa yana bata hakuri cewa ta daina kuka. Ga ‘yarta nan Alhaji ya ce a kawo mata, yana roƙon gafararta, kuma yana so idan babu damuwa, zai kira Alhajin a video call su yi magana da ita. Ta ce babu komai, amma ba yanzu ba sai ta gama ganawa da diyarta. Abdulsalam ya masa sallama cewa zai wuce gidansa. Ya tambayi Muktar ko zai bi shi gidan nasa ko kuma a hotel zai sauka. Sai Mamma Jal'an ta ce, shi Muktar ɗin waye a gurin Alhaji Usman Faskari. Muktar ya sun kuyar da kansa ƙasa sosai ya kasa amsawa. sai Abdulsalam ne ya gaya mata cewa mijin amana ne, angonta. Alhaji ya gaya masa ya daura masa aure ko tarewa ba su kai gayi ba. Ta sa fitina sai an kawo ta. Shi ne Muktar ɗin ya ce sai an fara dangana ta da mahaifiyarta kafin ta. Wata iri ya soyayya daga wannan Muktar ɗin ta zo ta lullube Jal'an. Sai ta tsira masa ido tana murmushi. Tana jin wani irin son sa a ranta. kwacin yadda take jin amana yanzu a ranta. Ta ce da Abdulsalam. Tunda da haka ne ai ita ce da masaukin su duka. Akwai ɓangaren mai gidan za ta bashi ya sauka. in ya so in za su koma katsina sai malam abdulsalam ya zo ya tafi da su filin jirgi ai amana na jin jal'an ta ce haka ta zaburo ta kuma zumburo baki ta ce wallahi na zo kenan ni da najeriya har abada dadi ya daina sona me zan koma in yi sai dai shi ya koma shi ne ɗansa a yanzu ba ni ba a tun ba a je ko ina ba jal'an ta kai wa bakin amana mahangwar ba da hannun damanta ta kuwa same shi a daidai tana faɗin ke kuma ashe baki da kunya mijin na kike magana haka babu ladabi babu ganin girma hausar jal'an ba ta da ƙarfi sosai amma sun gane abin da take faɗi da yadda cikin yaren kireto ta ƙarasa faɗi take ba za mu shirya ba ni da ke in ba ladabi ga babba muktar sai ya ɗago da ƙyar don kunya ce ta kama shi ai shi a gobe ma zai koma katsina saboda ya baro ayyukan kamfani da yawa ga alhaji ba lafiya dan hutun ma da ya samu yanzu dan kamalu na kula da shi ne amma muktar ya zaɓi koma immediately ne don har zuwa lokacin a cike yake da amani. Ya san Alhaji bai da matsala yanzu, tunda yana tare da danginsa, ga kuma kanwarsa a gidan wato sahura. Ayyukan kamfani kuma duk yana tafiyar da su ne ta yanar gizo da kwamfuta. Sannan yana da mataimaka na kwarai, amma so yake yi nisa da amani. Bayan sun ci abinci Abdulsalam ya musu sallama ya tafi. Mama Jal'an ta ce bata yadda ba, sai Muktar ya yi kwana uku sun gana sosai. Ta sa Safwan ya kai masa kayansa ɗakin marigayi da ke haraba shigowa gidan. Bayan Fajir ta je ta share, ta kunna masa turaren wuta. Fajar da Safwan suna zaune manne da Amani sun kasa matsawa ko nan da can, kada ta tafi ta basu. Safwan zai yi shekara sha biyar, Fajir kuma goma. Ta umarci Safwan ya raka Muktar ya huta, sai suka shiga ɗaki ita da Amani da Fajir. Ta haɗa mata ruwan zafi mai ƙamshi, ta yi wanka, sannan suka zauna suna ƙara gaisawa. Sallah ce kawai ta tayar da su a wannan ranar, don kwana suka yi a zaune, Amani na baiwa mamanta labarin rayuwarta da mahaifinta ga baki ɗaya, tun daga sanda ta fara wayo har zuwa yanzu. Da yawan matan da ya dinga aura yana saki saboda ita, da artabinsa da matar shi ta ƙarshe Hajiya Rabi, da halin da yake ciki a yanzu na shanyewar barin jiki. Ta ba ta labarin haɗuwar shi da Muki a Paris, da kawo shi gida da yayi ya ba shi gida daura da nasu, ya kuma sakar masa ragamar kamfaninta da shagunanta. Yadda ya dinga fifita al'amarinsa da irin yardar da take tsakaninsu wadda take ganin ta rage mata daraja a gurin mahaifinta har zuwa aura mata muktar ɗin da ya yi ba tare da ta ba wanda shine ne abin da ya ƙara sawa ta tsani muktar ɗin ta kuma amince dadi ya fi son sa a yanzu a kanta ta ce mamma wallahi ba na son sa ko kaɗan ko ganinsa ba na son kyawunsa ko iliminsa ko yanayin ƙasaitarsa da ke birge ɓalewa bai taɓa ruɗa na san sa ya birge ni ba ban taɓa son sa ba kuma har gobe ba zan so shi ba saboda yaron dadi ne a ƙasa na yake kuma mara kirki, mara daɗin mu'amala, baya girmama ni. Gashi bai da asali ba shi da nasaba. Gashi nan dai shi ba tsintacce ba shi ba ɗa ba. Cikin halayensa ga baki ɗaya babu guda da zan iya ce miki mai kyau ne. Ga girman kai da faɗin rai, ba a saka shi abu ko a hana shi. A haka dadi yake tunanin zan yi zaman aure da shi? A rayuwata in ba mijin da zan juya kamar waina a tanda ba, ba zan taɓa yadda in yi aure ba. Duk mazan duniya dadi ya rasa wanda zai aura min sai wanda bai da asali kuma a ƙarƙashi na yake? ai ƙarshen ƙasƙanci dadi ya gama yi min shi shi yasa na ce ba zan koma ka katsina ba har duniya ta naɗe ta bashe da kuka tana cewa ko sadakin Simani ban karɓa ba Da haka babu wani aurensa a kaina ne baba idin ma ya san ban karɓa ba shi na barwa abinsa sai dai idan baba idin ya aura jal'an ta yi ta'awizi don ba a je ko ina ba mama jal'an ta gama karanta wace ce amani halayenta da ɗabi'unta marasa kyau na girman kai alfahari da dukiyar ubanta fariya da iza na rashin sanin daraja da Allah ya wa ɗan adam yawan alfahari da rashin kunya na rashin mafaɗi ko tarbiyya mai inganci. Tausayi mai tsanani ya kama ta, sai ta kasa ce mata komai. Saboda ita ta ko'ina Muktar ya yi mata, har tsoron kwarjininsa da ilhamarsa take ji. Don kwarjininsa da ƙasaitarsa cika mata falo da ido suka yi. Ta yi duba don gano makusa a tare da shi, da ta sa amanin faɗin abubuwan da take faɗa a kansa ta rasa. Sai kawai ta gane cewa amanin wawuya ce, doluwa, gaula, kuma goyon namiji, mai halin ‘yan fari, kuma wadda gata da kuɗi ya jika har yayi yawa har ya taba mata hankali da nutsuwarta. Bata samu tarbiyyar uwa da wadatar ilimin addini ba sai na zamani. Sannan bata samu religious background na musulunci sosai ba. A yanayin yadda take magana ma ga kowa ga tsau ba respect ba taunawa. Tana gatsine baki na raini ga muki ya tsorata shar'an Kamar Muktar ɗin, ita ma nan take ta gaya wa ta cewa jan aiki ne a gaban ta jawur. dan haka za ta roki muki ya bar mata amana zuwa nan da wata biyu haka, idan hakan ba zai cutar da shi ba. Yo Allah ta tuba, ina wani kwanciyar hankali da miji zai samu a tare da amani mai abubuwa irin na zararru. Ai gara ma ya bata a ga abin da za a yi a kanta ko kaɗan ne, tunda dai ba a bari a kwashe daidai, kuma ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi. A halin yanzu tana so ta karance ta ciki da bai, don ta san ta inda za ta bullo mata, da yadda za ta gyara gurɓatattun ɗabi'unta da halayenta, ko da ba duka ba. Kafin dai a ce ta shiga ɗakin miji, ya zama na dai koma na off speaking ta samu ta gyara mata. tun da dai an riga an baro kari tun ranta bani. Duk da haka za ta iya yin ta cikin 'yan watannin nan da za su yi tare, sauran sai a bar wa Allah mai kowa mai komai. Ta kuma haɗa da addu'a da roƙon Allah ya baiwa Muktar zuciyar ɗauka, da soyayya da za ta rufe masa ido daga ganin aibin munanan halaye da ɗabi'un yatta. Sai ba ta ce mata komai akan Muktar ɗin a wannan daren ba, ta bar wa ranta, don so take ta gano root causes na matsalolin sangarta amani, da rashin good upbringing ɗin da ta samu, sannan ta yi tunanin hanyoyin magance sa a ilmance. duk da ita ma din ba wai ta samu zurfin ilimin zamani ba ne amma ta yi sakandare kuma tana da ilimin addini sosai sannan ga shekaru ga kyakkyawan hali amma ne ta nemi ta bata nata labarin bayan rabuwarta da mahaifinta dan ta gyara zama ta soma bata labari ta gaya mata cewa bayan dadi ya sake ta a gadon asibiti ba su ba sai da ta warke tas suka dawo saliyo tare da iyayenta mamanta ta yi mata jego har ta warke mahaifinta ya fushi da ita fushi mai tsanani akan rashin biyayya da ta yi masa na kin zama da alhaji ta hana shi samun ma'udan kudaden da yake samu ta hannun Alhaji Usman. Ta ce yanzu gashi nan ta janyo raba ta da ɗiyar da ta haifa, kuma babu tabbacin yarinyar za ta rayu ko a'a, ko za su sake haɗuwa, tunda babu wanda zai shayar da ita. Ni kuma kullum na sallah sai na roƙi Allah ya raya abin da na haifa, ko da ba za mu sake ganawa ba. Ya sa rayayye ne, kuma ya amfani musulunci da al'umma. Gaba ɗaya bayan wasu watanni, Lukman tsohon saurayina da nake so ya dawo neman aurena. Da ƙyar na samu mahaifina ya yafe min, ya ce yaya ta aisata ta yi masa biyayya da ni ban yi mishi ba don ita kam siyar da ita ma yi a Nijar ga wanda bai ko sani ba da haka kada in taba tsammanin zai bar ni in zauna a gidansa in kawo miji kawai talakan da nake so ya min aure ya huta to dama ni da Lukman mun dade tare kuma akan sa ne na ki zama da Alhaji Usman da kuma nasa halayen waɗanda na san ba sai na faɗa miki ba tunda babanki ne ya kamata a ce ke ma kin san su muka yi auren ƙauna da soyayya ne da Lukman wanda shine mahaifinsa Fajar Ma'aikacin kamfanin tama da karafa ne, still Rolling Company. Wannan gidan shine gidan da muka rayu a cikinsa tsayin shekaru goma sha tara ni da Lukman. Cikin rayuwar aure ta fahimta da soyayya juna, wanda mahaifinki bai iya ta ba ko ɗaya. Shi dai yayi da kuɗinsa ne zai samo masa duk irin matar da yake so a duniya. Shekara na zagayewa na haifi Safwan. Sai bayan shekaru biyar da haihuwarsa, don hannun da rai, sannan na haifi Fajir. A shekaru uku bayan ne Allah ya masa rasuwa bayan gajeriyar rashin lafiya. Iyayenmu kuwa sun jima ba sa raye. Aisata ya siyar da ita a ƙasar Nijar, ko zuwa Saliyo bata ƙara yi ba. Tun karɓarta da aka yi aka tafi da ita aka ba shi raƙuma masu yawa, wato shi mahaifin namu a matsayin sadakinta. Lokacin da so mahaifin namu ne ban sanya aka yi ta samu labari ba, ta aiko min wasiƙa ta ta'aziyya. Ta gaya min wata rana za ta aiko a kai ni inda take aure a Nijar. Kuma tun daga wannan lokacin ne ta so mai min aiken kuɗi lokaci-lokaci, duk da bana cikin buƙatar komai. Ina tare da mijina cikin kwanciyar hankali da rufin asiri lokacin. Bayan rasuwar baban su Fajir, na aika mata ta hanyar ɗan aiken da ke kawo wasiƙa a tsakaninmu, wanda ɗan ƙasar nan ne mai kasuwancin raƙuma a Nijar. Shi ne fa ta buɗe min asusu, wanda duk wata take turo min kuɗaɗe na saifa masu kauri, wanda da su ne na ci gaba da ɗaukar nauyin karatun yaran nan, muke kuma cin abinci. Na kuma soma sana'ar kiwo. Ga abin da mahaifinsu ya mutu ya bar mana, muna juyawa a gona. Muna samun amfani daga noma da kiwon kaji da kiwon shanu. A takaice kin ji wannan ita ce rayuwar da muke a halin yanzu. Safon yana rubuta jarabawa kammala sakandare a yanzu, a nan makwabtanmu wato Gambia, ya zo hutu ne. Fajir kuma tana karatu a nan wata karamar makarantar sakandare ta kuɗi bayan gidan nan. Kullum da kanta take zuwa ta dawo, ta huta ta wuce Islamiyya. Motherhood. Zuwa washe garin ranar, hatta makwabtan Jal'an baki ɗaya sun san da zuwa ita da ke Najeriya. Aka shigo ana yi mata barka. Wasu na aiko abinci cikan kwaɗayi wa Amani, Kasancewar Jal'an ta mutane ce mai yawan kyauta ga kyautatawa ga makwabtanta. Ana ta mamakin kamanninsu da ita amanin, idan aka ɗauke cewa ita Jal'an ɗin mai jiki ce, amanu kuma siririya. Duk abokan arzikin iyayensu da ke raye, sai da ta kai amani a washe gari suka ganta. Ba su dawo gidan ba sai yamma Lis, shi ma Muktar baya gidan. Tun safe Abdulsalam ya zo ya ɗauke shi, suka shiga gari, yana nuna masa wurare masu tsohon tarihi a Kinema, da inda ake mining ɗin diamond. Daga can suka wuce gidan Abdulsalam suka ci abinci da iyalansa, sai lokacin suka dawo gidansa Amani. Abdulsalam ya ajiye Muktar kenan, suna sallama, da cewar gobe insha Allahu da wuri zai zo ya tafi da shi Freetown, inda a can ne zai hau jirgin Lagos. Mama Jal'an ta aiko Safwan ne kira shi su ci abincin dare, yadda suke yi kullum. A lokacin yana haɗa kayansa a jaka, yana tunanin tunda suka zo rabansa da keɓewa da amani, ko da da sunan gaisuwa ne. Wato ya gama mata amfanin da zai mata, tunda ta dafe uwarta a gefenta kenan. sai ya shiga tambayar kansa na me ma zai kama wannan tunanin amani shi fa wanda ya sani ba tun yanzu ba ai ya daɗe da sanin amani ba yar goyo ba ce ya ce ya sani dama kuma ta faɗa ta ƙara haɗuwarsa ta kan hanya ce da zara ta ga uwarta babu ita babu shi ya tana cin mutuncin da ta yi masa a freetown da zagin fitar hankali na sheganta shi sai ya ji zuciyarsa na ƙara tafarfasa amani na ƙara fita daga ransa amma mutuncin iyayenta a zuciyarsa na ƙara ninkuwa A ladabce Safwan ya shigo ya gaida shi, sannan ya gaya masa saƙon mamma na ya fito su ci dina tare. Ba tare da ya ɗago ya dubi yaron ba, don baya so ya ga idanunsa. A dai wannan yanayin da suke ciki a yanzu na tsananin ɓacin ran amani. Ya ce ya je ya gaya mamma cewa a goshe yake, ya ci abinci a gidan Abdulsalam. Kuma yana so zai shigo ya mata sallama, don gobe insha Allah sai koma Katsina. Safwan ya je ya dawo ya ce mamma ta ce ya shigo. A gaskiya a lokacin baya son shiga cikin gidan a yanayin da fuskarsa take, wato boyayyen yanayin na nasa da ba kowa da ya san shi da shi ba ya bayyana dan baya so Hajiya Jal'an ta ga hidden side ɗinsa na rashin walwalan nan gashi idan ya zo baya iya control ɗinsa har sai ya bace dan kansa sannan haka kawai yake jin muryar Mama Jal'an da accent ɗinta kamar yadda yake jin tashin muryar Umami wanda hakan ke ƙara tono ɓacin ran da ke ƙasan zuciyarsa na kewar Umami da jin zafinta yana ƙara bayyana akan fuskarsa masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya anan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady sai an jima gobe da labari kuma so safa sha labari